A sanarwar da ta aike wa kafafen yada labarai a cikin daren jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce wata bataliyar dakarun tsaro mai sansani a ƙauyen Fanciyo ta yi kicibisu da ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokacin da take ƙoƙarin tantance wasu bayanan da ke cewa an hango tarin 'yan bindiga a kan babura suna ƙoƙarin afkawa ƙauyen na Fanciyo a ranar Asabar ɗin da ta gabata. An kwashe lokaci mai tsawo ana fafatawa a tsakanin waɗannan barade da 'yan ta'adda. lamarin da ya ba sojan Nijar damar karkashe gwamman 'yan ta'adda tare da kwace musu na'urorin sadarwa da kuma lalata babura da dama. Jigo a kungiyar Sovole Nijar Salisu Amadu ya jinjina wa sojan Nijar saboda yadda suka yi tsayin daka wajen kare martabar ƙasa da al'ummarta. Su an ta'adda su gane a wannan abin da suke babu cin galaba babu cin nasara. Dan duk lokacin da sojinan mu suka mutu sun insha sun zama shaidai kuma Allah ya karbe su gidan aljanna dan saboda suna yi don su kare ƙasarsu kuma suna yi don su kare mutuncin ƙasarmu don su kare al'umma wannan kuma idan ka tambaye su tsakanin su da Allah ma me yasa suke ba za su iya gaya ba kuma ba su da amsa kuma ba za su amsa ba har abada abada kurin wannan mata masifa ce wadda ya zamanto suka kurbi ruwan bala'i suke kuma suke cewa kuma a'a ba za su mutu ba akan abin da suke sha su mutu ya kamata mu ci gaba da addu'a yawan waɗannan mahara ya taimaka musu har suka yi nasarar kashe sojoji goma sha biyu tare da jikkata wasu takwas in ji wannan sanarwa wace ta ƙara da cewa ɗaukin da aka samu daga sojan garin wanzarbe da tera da jiragen da suka rika shawagi ya sa 'yan bindigar suka tsere suka kuma bar gawawakin su da dama ya shi a ƙas ko da yake sun arce da wasu daga cikin mutanen da aka kashe musu tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa honorable hama asa wanne ya nuna juyayi akan rasuwar jami'an tsaro ya gargaɗi jama'ar niger a maida dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya don tunkarar ƙalubalen tsaro duk wata magana ta bambancin ƙabila ko ta bambancin ra'ayin siyasa ɗan niger ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa rayuwar 'yan uwarsa rayuwar ƙasa su gaba ɗaya yau da shekara biyar wato ni da kaina na leƙa na ga aikin da sojoji suka yi diffa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar tawa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar talaberi bisa kare al'ummar Nijar gaba ɗaya. Ya kamata yau a ba sojoji goyon baya cikakke kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ba su nasara waɗannan 'yan ta'adda Allah shi kawo su. Ƙauyen Fanciyo na karkarar goruwar da ke gundumar Tera a jihar Tilaberi na daga cikin garuruwan da hukumomi suka girke wa sojoji takanas a farkon shekarar nan da muke ciki domin kare jama'a bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka addabi mazaunan garin da kewaye a can baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.